إنه da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara da uku ɗari biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa na mu da musulunci ta iran ne kuka kama a cikin shirin na dare kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon Ba an wannan gabatar dai muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko san daga nan sai afirka a yau kuma shirin na karshe shine muryoyin masu sauraro amma hali yanzu ga labaran duniya da dumudumin su. da farko ga kanunsu Netanyahu, firaministan na ƙasar Isra'ila, ya ci makamai masu linzami masu kuma keta nahiyoyi na ƙasar Iran barazana ce ga Amurka. iran da sauran kasashe na bakin tekun caspian sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsaron tekun sannan za ku yi cewa hamji kasar isra'ila ta kai farmaki kan jiragen ruwan sumut kusa da gaza yanzu kuma ga cikakkun labaran jaridar daily mail ta ƙasar birtaniya ta nakalto firaministan ƙasar isra'ila benjamin netanyahu yana gargaɗin amurka kan abin da ya kira makamai masu linzami masu kuma keta nahiyoyi wa'anda jamhuriyar musulunci ta iran take ginawa barazana ce ga ƙasar ta amurka ya ce makaman suna iya isa biranen amurka daga cikin hadda gidan trump da ke mara a logo a birnin wato a bakin ruwan teku mai suna palm beach a jihar florida daily mail ta nakalto netanyahu yana faɗar haka a hirar da ta shi da wani ɗan jarida mai suna ben shapiro ben shapiro ba tare da ba da wata hujja ko kuma dalili ba netanyahu ya ci gaba da cewa makaman wanda suke iya zuwa wurare masu nisan kilomita 8,000 za su kai biranen washington da kuma new york har da kuma gidan shugaba trump da ke palm beach labarin ya kara da cewa juma musulunci ta iran tana da makamai masu linzami wa'anda suke iya kaiwa wato tarzarar kilomita dubu kuma ta yi amfani da wasu daga cikinsu a yakin kwanaki goma sha biyu da hamfi kasar isra'ila a cikin watan yuni na wannan shekarar kuma masana sun tabbatar da cewa makamanta masu linzami za su iya kaiwa kan dukkanin kasashen turai iran ce dai kadai a yankin gabas ta tsakiya wacce ta mallaki irin wa'annan makamai masu cin dogon zango gwamnatin jihar musulunci ta iran dai ta sha nana ta cewa makamanta ba abin tattaunawa ba ne da kowa a duniya saboda makamanta tsaron ƙasarta ne amma ƙasashen turai na A3 sun sake ɗora wa juma musulunci ta irin takunkuman tattalin arziki na majalisar ɗinkin duniya kafin yarjejeniyar jcpo ta shekara ta 2015 tare da buƙatar ta rage nisan makamanta masu linzami zuwa tazarar kilomita 500 kacal. Ƙasashen Iran, Rasha, Azerbaijan da kuma kazakistan sun rattaba hannu kan yarjejeniyar samar da tsaro a ruwayen tekun Caspian wa'anda suke tarayya a mallakarsu. Tashar talabijin ta Firis TV nan Tehran ta bayyana cewa kwamandojin sojojin ruwa na wa'annan ƙasashe sun rattaba hannu a kan yarjejeniya a yau Laraba a birnin St. Petersburg na ƙasar Rasha. kuma sun ƙara jaddada cewa ba za su taɓa amincewa da wata ƙasa a duniya ta shiga yankin da sunan tsaron ruwan tekun ba. rea Admenar Shahram Irani, babban kumandan sojojin ruwa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne, ya wakilci Jamhuriyar Musulunci ta Iran a bikin rattaba yarjejeniyar ya kuma ƙara bayyana wa kafafen laɗa labarai kan cewa manufar jejeniya ita ce takaita wato tsaron ruwan tekun caspian a tsakanin ƙasashen da suke bakin ruwan tekun kaɗai shaharam irani ya ce wannan ruwan mallakin ƙasashe biyar a yankin ne don haka nauyin kula da wato tsaron shi yana hannun wa'annan ƙasashe ne kaɗai babu wata ƙasa daga cikin yankin ko kuma wani wuri ke da haƙƙin kula da tsaronsa in banda wa'annan ƙasashe guda biyar gamayyar jiragen ruwan ceto wato ffc ta ba da sanarwar cewa sojojin hamshin ƙasar isra'ila a yau laraba sun kai farmaki kan wasu jiragen gamayyar a tazarar kilomitan ruwa 120 kacal daga zirin gaza tashar talabijin ta firisti bayanan tehran ta nakalto majiyar ffc tana cewa hotunan bidiyo da natse duk sun nuna lokacin da sojojin yahudawan suka fara wato farwa jiragen ruwan na ceto a gaza labarin ya kara da cewa sojojin yahudawan sun dakatar da wasu jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa wanda ba wato a ruwayen ƙasa da ƙasa wanda ba haƙinta ne ta yi haka ba jiragen ruwan ceton dai suna ɗauki da kayakin agaji wanda suka kai dala amurka dubu ɗari da goma kama daga kayakin aikin likita da magunguna da kuma su kayakin asibiti labarin ya nakalto kafafen yada labaran yahudawan na cewa sun karkatar da wasu jiragen ruwan zuwa tashar jiragen ruwa na ashdod inda ake sa ran gwamnatin yahudawan za ta tilasta musu ficewa daga ƙasar falastinu da aka mamaye jiragen ruwan ceton dai a wannan karon sun kai kimani arba'in ɗauki da mutane kimani ɗari biyar kuma wa'anda hamdukasar isra'ila ta tsare su a gidajen yarin ƙasar a makon da ya gabata sun bayyana cewa an azabtar da su a inda aka tsare su har yanzu kuma wato yahudawan suna tsare da mutane shida daga cikinsu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa na muryar juma musulunci ta iran daga nan birnin tehran mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar iran ya gana da shugaban hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya inda ya buƙaci wato ƙarin taimako daga hukumar don kula da miliyoyin 'yan gudun hijiran afghanistan da ke kasar iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto said muhammad basa'i yana faɗar haka a taron kwamitin gudanarwa na hukumar unhcr karo na 76 wanda aka gudanar a birnin geneva na ƙasar switzerland ɗalibai da malaman jami'o'i a ƙasar birtaniya sun bar ajujuwansu don halartar gangami a cikin jami'o'insu na goyon bayan al'ummar falasɗinu da kuma yin tirda da gwamnatin ƙasa ta birtaniya saboda goyon bayan da take wa ƙasar isra'ila a kisan kiyashin da take yi a gaza kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa zanga-zangar wato bata takaita a birnin london kaɗai ba an gudanar da su a wasu garuruwa wanda suka hada da manchester bristol sheffield da kuma edinburgh masu sauraro ƙashin labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da sharhin ban labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kusan. san sannan afirka a yau shirin na ƙarshe shine murwai masu sauraro da wannan kuma muke cewa a kwana lafiya bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da cika shekaru biyu da fara yakin tufanul aksa wanda kungiyar hamas wacce take iko da gaza ta fara a kasar inu da aka mamaye tare da hamci isra'ila a daidai lokacin da ake cika shekaru biyu da yakin tufanul aksa babban sakirin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya sake nana ta kiransa na a kawo ƙarshen yaƙi a gaza ya kuma bayyana cewa yawan rayukan da aka rasa abin baƙin ciki ne sosai a wannan yaƙin kuma an take haƙƙin bil'adama mai yawa a lokaci guda ya sake buƙatar a kawo ƙarshen wannan yakin da kuma zubar da jini guterres ya ƙara da cewa asarar rayuka da aka yi a gaza yana buƙatar ƙasashen duniya su mai da hankali zuwa gare shi sannan ya buƙaci ƙungiyoyin jinƙai na ƙasa da ƙasa a duniya da su gaggauta yin abin da ya dace don ganin sun aiwatar da ayyukansu a gaza sannan ya yi kira ga 'yan siyasa a duniya da su dawo da hankalinsu kan wannan al'amarin don kawo ƙarshen zubar da jini a gaza yakin wanda aka fara shi shekaru biyu da suka gabata ya zuwa yanzu ya laƙume rayukan mutane fiye da dubu sittin da bakwai a cikin falastinawa yayin da wasu dubu ɗari da saba'in kuma suka ji rauni sannan ya jawo barnan dukiyoyi masu yawa har ila yau ya bar wasu dubban mutane wa'anda ba a san inda suke ba babban sakatin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yaba da ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar amurka take yi na baya-bayan nan na kawo ƙarshen yakin da kuma samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar falastinu da aka mamaye guterres ya sake nana ta kiransa a dakatar da yaƙi a kuma tsagaita buɗewa juna wuta a gaza a ni bangare kuma yakin tufanul aksa ya cika shekaru biyu a daidai lokacin da shugaban ƙasar amurka donald trump ya sake gabatar da wata shawara ta abin da ya kira na kawo ƙarshen yaƙi a gaza idan ƙungiyar hamas ta amince da shi sai dai kamar yadda ya saba bai taɓa gabatar da wani abu ba sai tare da barazana ga ƙungiyar hamas a cikin 'yan watannin da suka gabata ma ya gabatar da wasu shawarori don kawo ƙarshen yakin ga ƙungiyar hamas sannan a ɗayan ɓangaren kuma ya buƙaci hamshiksar isra'ila ta yi amfani da wannan damar na taruwan shugabannin ƙungiyar hamas eh, a doha wato ya kashe su gaba ɗaya sai dai allah ya kare shugabannin ƙungiyar wanda suke taron a cibiyarsu a birnin doha amma hare-haren bai same su ba duk da cewa an kashe mutane biyar a hare-haren na doha a wannan karon ma dai shugabannin hamas sun fito sun bayyana amincewarsu da shawarar da trump ya gabatar amma suka ce akwai bukatun a tattauna a kan wasu al'amura da ya gabatar wa'anda kuma suke bukatar tattaunawa da ma bayyana yadda za a aiwatar da su jagoran junju halin musulunci a nan kasar iran imam said ali khanai bayan an fara yakin tufa'anul aksa da yan kwanaki ya bayyana cewa hamsin kasar isra'ila taɓa taba gamuwa da yaƙi wanda ta yi asara a cikinsa kamar wannan yakin na tufanul aksa wato na ranar bakwai ga watan oktoba ba ta yi asara a bangarori daban-daban wanda ya hada na soje da kuma ayyukan leƙen asiri ya bayyana cewa kuma ƙarshen nasara yana ga wa'anda aka zalunta wanda kuma su ne falastinawa jagoran ya bayyana cewa yakin tufanul aksa ta maida isra'ila baya sosai wanda da wuya ta sake komawa kamar yadda take a da wannan duk tare da cewa dubban falastinawa sun rasa rayukansu a yakin kuma an maida zirin gaza kufai har ila yau a cikin shekaru biyu da suka gabata ne da hamdukasar isra'ila ta shiga yaƙi da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon inda a ƙarshen yakin shugaban ƙungiyar hezbollah sai hassan nasrallah ya yi shahada tare da wasu kwamandoji da dama na ƙungiyar ta hezbollah hanci ƙasar isra'ila dai ta kasa shiga ƙasar lebanon ta mamaye ta duk tare da makamai masu ƙarfi da take da su sun gamu da turjiya daga ƙungiyar hezbollah wanda da karshe bayan fafatawa na kwanaki 60 suka bukaci a dakatar da buɗewa juna wuta banda haka amshi ƙasar isra'ila tare da amurka sun farwa ƙasar iran da yaƙi na tsawon kwanaki goma sha biyu a cikin watan yuni da ya gabata inda a nan ma ita ce ta bukaci a buɗe a juna wuta wannan bayan da makamai masu linzami na ƙasar iran suka rugurguza wurare masu muhimmanci na tsaro da tattalin arziki da kuma sauransu a hannun ƙasar isra'ila sana'a cikin shekaru biyu da suka gabata ne ƙasashen yamma tare da taimakon gwamnatin ƙasar turkiyya suka tallafa wa ƙungiyar 'yan ta'adda ta hayatu tahrir sham ƙarƙashin shugabancin abu muhammad julani suka kwace ƙasar siriya daga hannun shugaba bashar al-assad wanda shi da babansa suka yi kimanin shekaru hamsin suna shugabancin ƙasar ta siriya kuma sun hana yanzu kasar isra'ila mamayar ƙasar ƙasar siriya tana faɗawa hannun hayatu tarihi sham ko kuma tana fita daga hannun shugaba bashar al-assad hamshe ƙasar isra'ila ta shiga ƙasar ta lalata dukkan makamai masu linzami da masu kakkaɓo jiragen sama da kuma dai masu muhimmanci wanda gwamnatin ƙasar siriya ƙarƙashin shugabancin bashar al-assad suke da shi suka mai da ƙasar siriya ƙasa wacce bata da sojoji bata da kuma makamai wanda za su tunkari hamci kasar isra'ila da su banda haka amfi kasar isra'ila ta ci gaba da mamayar ƙasar ta siriya sannan hayatu tarihi sham karkashin jagorancin ahmad shar wanda aka fi saninsa da abu muhammad ajulani ta shiga cikin matsalolin tsaro fiye da na lokacin bashar al-assad ƙungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda suka shahara kamar Da'ish duk sun shiga ƙasar ta syria sannan sojojin jolani da kansu sun je yankunan alawiyawa a bakin tekun mediterranean inda suka kashe da dama daga cikinsu turawa wa'anda su ne suka samar da wa'annan ƙungiyoyin 'yan ta'adda tun farko sun ɗora jolani kan kujerar shugabancin ƙasar syria kuma sun ɗage wa ƙasar wasu daga cikin takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora wa ƙasar a zamanin shugaba bashar al-assad amma duk da haka ƙasar tana cikin tashe-tashen hankula wa'anda a faɗin duk masu hankali hanji ƙasar isra'ila ce take haddasa su don hana zaman lafiya a ƙasar masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba takwas ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 97 da suka gabata a rana irin ta yau. Bayan sabanin da ya yi ta kunno kai a tsakanin Ayatollah Sayyid Hassan Mudarris babban malamin addinin musulunci a kasar Iran kuma a lokaci guda da majalisar dokokin kasar tsakaninsa da sarki da zafi halawi da ƙarshe dai sarki ya tura sojojinsa suka kutsa a cikin gidan Ayatollah Mudarrisi sannan kuma suka yi masa duka mai tsanani wanda ya jawo masa raunuka masu tsanani a cikinsa sannan kuma suka kama iyalansa da kuma danginsa da ƙarshe dai sarki ya bada umarni a yi masa ɗaurin talala a garin kasmar wanda yake arewa masu gabashin ƙasar iran inda daga baya kuma sarkin ya bayar da umarni aka kashe shi ta hanyar shayar da shi guba sai da hassan mudarris bai ga kasancewarsa babban malamin addinin musulunci a lokaci guda kuma ya kasance a sahun gaba wajen shiga a cikin harkokin gudanarwa na siyasar kasa inda ya kasance malami na farko wanda ya jagoranci malamai da dama wanda suka shiga cikin majalisar dokokin kasar tare da yi mata garan bawul ta yadda za ta rika kare haƙƙoƙi na 'yan ƙasa da kuma kiyaye ka'idoji na addinin musulunci kuma kalubalantar manufofin turawa 'yan mulkin mallaka waɗanda suke iko da ƙasar iran a lokacin ta hanyar sarki sha waɗanda suka naɗa shi domin yi musu hidima da kuma samar da wasu tsare-tsare waɗanda za su rusa ƙa'idoji da ɗabi'u irin na addinin musulunci a cikin ƙasar ba ga kuma sai amfani da wannan damar wajen wawushe ɗimbin arziki wanda allah ya cewa wannan ƙasa inda Aitullah Mudarrisi ya kawo ma turawa babban cikas da tarnaƙi kan wannan manufa tasu ta mulkin mallaka. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ashirin da sa gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan oktoban shekara ta 2005 aka yi wata girgizar ƙasa mai ƙarfin gaske a yankin kashmir na ƙasar pakistan wanda hakan ya sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma lalata gidaje masu tarin yawa girgiyar kasar ya tana da karfin ma'aunin rica 7.6 sannan ta yi sanadiyar mutuwar mutane 90,000 a yankin na kashmir a inda kuma ta rusa gidaje na mutane kimanin miliyan uku da dubu wannan girgizar kasa dai ita ce mafi muni wadda aka taba yi a tarihin kasar pakistan masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 sa gabata a rana irin ta yau Takwas ga watan oktoban shekara ta ɗaya aka fara yakin balkan wanda kasashen bulgaria sabiya da girka suka shiga gwabzawa a tsakaninsu da gwamnatin usmaniya a cikin shekaru da yawa dolar usmaniya da ta mamaye yankuna da dama na yammacin asiya arewacin afirka da kuma gabashin nahiyar turai domin kara faɗaɗa yankuna wanda take iko da su rashin tabbas dangane da samun yancin kai na kasashen da wannan daula ta turkawa ta mamaye hakan ya haifar da rikice-rikice masu tarin yawa wanda yankin balkan yana ɗaya daga cikin yankuna waɗanda suka fuskanci irin wannan matsala kai tsaye babban dalilin yakin balkan na farko wanda ya fara daga ranar 8 ga watan oktoban shekara ta 1911 shine kin amincewar daular usmaniya akan bayar da yancin kai ga kasashen sabiya bulgaria girka da kuma montenegro akan wannan ne waɗannan kasashe suka shailanta yaƙi akan daular usmaniya kuma suka fatattake sojojinta daga duk wani yanki wanda yake karkashin ikonta a nahiyar turai yan banda yankin constantiniya ko kuma istanbul a halin yanzu amma sakamakon wannan yaƙi wanda bai yi wa sabiyawa daɗi ba domin kuwa sakamakon fatattakar daular usmaniya da kuma kafa ƙasar albaniya a cin gashin kanta sabiya ta rasa tekun adriatic saboda haka ne ma sabiya ta nemi bulgaria da ta bata wani yanki mai yawa na ƙasar Makedonia, wanda kuma hakan ya haifar da yaƙi a yankin balkan wanda ake kira da yakin balkan na biyu a shekara ta 1913 yaƙe-yaƙen yankin balkan da sun ƙara yawan masu tsatsarar ra'ayi na riƙau na kishin ƙasa a yankin wanda kuma hakan ya share fagen shiga yaƙin duniya na ɗaya a cikin shekarun da suka biyo bayan hakan masu saurare ko kun san cewa shekaru 54 suka gabata rana irin ta yau a cikin shekara ta 1350 bayan hijira sultan alwa alwa'izin shirazi sanannen malamin addinin musulunci marubuci kuma mai wa'azi ya rasu yana da shekaru 75 a duniya an haifi said muhammad shirazi a birnin tehran a shekara ta 1314 bayan hijira sannan kuma ya yi karatu na farko a tehran yana ɗan shekara goma sha biyu ya tafi ƙasar iraki tare da mahaifinsa inda ya karatu na share fage a birnin karbala na ƙasar iraki na tsawon shekaru biyu sannan kuma sayyid muhammad shirazi ya tattake zuwa ƙasashen iraki da syria palestine jordan masar india domin kammala karatuttuka a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci a gaban manyan malamai na addini da ke waɗannan ƙasashe ya yi karatun mandiki sannan kuma ya yi bincike akan al'amura da suka shafi addinan yahudanci da kirasanci da kuma bahamizm sannan kuma ya yi muhawara da mabiya addinai daban-daban muhawarar da aka tafka tsakanin sultanul wa'izin tare da manyan malaman ahalus sunna guda biyu a birnin peshawar na tsawon darare goma da kowane ya ɗauki tsawon sama da sa'o'i takwas a kowane dare a gaban gandi shugaban ƙasar indiya na lokacin wannan muhawara ta shahara matuka an buga yadda wannan muhawara ta su kasance tare da dukkanin malamai waɗanda ya yi muhawarar tare da su an kuma bayar da bayanin muhawarar dalla-dalla a jaridun ƙasar indiya a wancan lokaci kuma an buga abinda ke cikin wannan muhawara a cikin wani littafi mai suna peshawar Nights a cikin sama da shafuka dubu daya bugu da ƙari ya bar ayyuka masu tarin yawa waɗanda ya yi musamman ma dai a ɓangaren rubuce-rubuce waɗanda suka haɗa da littafinsa mai suna sultanul wa'izin sai kuma littafinsa wanda ya yi kan addinan kirsanci da yahudanci sannan kuma ya yi wani rubutu dangane da ilmomi na akhlaq da kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci Africa, a Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin da shugaban ƙasar Somaliya ya yi ne cewa gwamnatin ƙasar tana da ƙwarin gwiwar samun nasara akan 'yan ta'adda bayan kungiyar ta'addanci ta alshababul mujahidin na kasar da ni sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar somaliya hassan sheikh mahmud ya jaddada cewa suna da kwarin gwiwar fatattakar kungiyar ta'addanci ta al-shabab da ke fafatawa da sojojin kasar a kudanci da tsakiyar kasar ya yi nuni da cewa sojojin sun janyo hasara mai yawa a yayin farmakin da suka kai a yankunan ladin shabelle ta tsakiya da lowa shabelle da kuma yankin hiran a jawabin da ya gabatar a ranar asabar ɗin wannan mako ga al'ummar ƙasar da kafofin watsa labarai suka watsa sheikh mahmud ya ce ya shafe kwanaki tare da sojoji a fagen fama a kudanci da tsakiyar ƙasar yana sa ido kan halin da suke ciki da kuma sanya ido kan hare-haren soji da ake kaiwa kan 'yan ƙungiyar al shugaban na somaliya ya ɗauki yakin da sojojin ƙasar ke yi da al ba a matsayin yakin siyasa ba ne a'a yaƙi ne na aƙida da wanzuwa ya kuma ce a shirye gwamnatin somaliya take ta sadaukar da dukiyoyin ƙasar masu daraja don murkushe waɗannan 'yan ta'adda ya ci gaba da bayyana cewa an ɗora musu alhakin kare wanzuwar wannan al'umma da aƙidarsu kuma munanan har-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa kan al'ummar ƙasar ba zai sa gwamnati ta yi ƙasa a gwiwa wajen ci gaba da ƙoƙarin kawar da wuraren da 'yan ta'adda suka kafa sansanoninsu a faɗin ƙasar ba shugaban ƙasar ya ƙara da cewa har-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa yunƙurinsu na ƙarshe ne kawai kuma gwamnatin ƙasar tana da yakinin sojojin ƙasar na iya fatattakar su sheikh mahmud ya yi kira ga 'yan ƙasar da su tsaya tare da sojoji da 'yan bindiga masu taimakawa jami'an tsaro a yakin da suke yi da hawarjawa, yana mai jaddada cewa lokaci ya da al'ummar somaliya za su haɗa kansu domin kare ƙasarsu har ila yau shugaban kasar ya kuma yi gargadi da a guji haɗa kai da 'yan ta'adda kai tsaye ko a kaikaice yana mai jaddada cewa ba zai bari kowa ya yi ma'amala da 'yan ta'addan alshabab ba da suka zubar da jinin al'ummar kasar a sakamakon haka duk wanda ya yi ma'amala da su za a tuhume shi da cin amanar ƙasa a cikin jawabin nasa shugaban na somaliya ya kuma yi kira ga 'yan siyasa da shugabannin kungiyoyin fararen hula su shiga wata tattaunawa ta ƙasa don haɗa tunani da ƙoƙarin tunkarar 'yan ta'adda da suke yin barazana ga wanzuwar al'ummar ƙasar tsawon shekaru ashirin da suka gabata shugaban ya jaddada muhimmancin wannan tattaunawa wajen gina ƙasa ta zamani bisa tsarin dimokuraɗiyya da shirin tarayya tare da aiki bisa tsarin mulki da dokokin da aka samar a gefe guda kuma rahotanni sun bayyana cewa kungiyar al-shabab ta kwaci garin tsakiyar somaliya kuma tana ci gaba da nausawa gaba wani jami'in sojan somaliya ya bayyana cewa mayakan al-shabab sun kwace garin tardo da ke tsakiyar yankin hiran kuma suna ci gaba da kai farmaki da tuni ya raba dubban mutane da muhallinsu Laftanar Muhammad Abdullah ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Tardo wata babbar hanya ce da take haɗe da manyan biranen ƙasar. ta faɗi ne a ranar lahadin da ta gabata bayan da mayakan al-shabab da ke kawance da kungiyar al suka fatattaki mayakan da ke kawance da gwamnatin kasar kungiyar na ci gaba da zuwa wasu yankuna bayan faduwar tardo ji abdullah inda ya kara da cewa dakarun somaliya da mayakan kabilun kasar suna shirin kai farmakin daukan fansa wani dattijan yankin mai fada a ji kuma mayakin kabilu da suke taimakawa gwamnati da suke rike da wasu yankunan yankin tardo ya jaddada cewa taruwan 'yan kungiyar al-shabab a yankin da yawansu zai taimaka musu samun daman ci gaba da mame wasu karin yankuna a tardo don haka zai iya taimaka musu shiga wasu manyan garuruwa saboda wurin da suke hare-haren kungiyar al-shabab a yankin na karuwa tun farkon wannan shekara sun ci gaba da mame wasu yankuna da a baya ya kai kimanin kilomita 50 daga birnin magadishu babban birnin kasar amma sojojin somaliya sun sake kwace waɗannan ƙauyuka ta hanyar fatattakar 'yan ta'adda muna tattaunawa da mutanen hiran wajen shirin kwato garuruwa daga hannun al-shabab in ji abdullah ya kara da cewa an tura sojoji kusan ɗari domin tallafawa mayakan sa kai na cikin gida wani dan majalisar dokokin yankin tahir amin ya tabbatar wa kamfanin dillancin labarai na rotas cewa sama da iyalai dubu goma sha biyu ne suka tsere daga tardo da kuma garin makokuri da ke kusa wanda kungiyar al-shabab ta ce ta kwace a makon da ya gabata wata sabuwa kuma majiyar tsaron somaliya ta sanar da kashe fitaccen shugaban kungiyar al-shabab kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa a makon da ya gabata ne sojojin kasar somaliya suka yi nasarar kashe wani fitaccen jagoran kungiyar 'yan ta'adda ta al-shabab a yankin bakol da ke kudu maso yammacin kasar ma'aikatar tsaron ƙasar somaliya ta bayyana a cikin wani rahoto da ta fitar inda ta ce harin da aka yi wa shugaba hussein muallim hassan wanda aka fi sani da magalabin an kashe shi ne bayan samun ingantattun bayanan sirri da kuma sa ido a cewar rahoton an kashe wani fitaccen shugaban kungiyar ta al-shabab a wani shirin soji da dakarun runduna ta 60 na sojojin kasar suka kai a yankin bakol bayan tsakan dare a cewar hukumar Hussaini ya taka muhimmiyar rawa a kungiyar ta al-shabab tsawon shekaru goma sha biyar da suka gabata kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda hukumomin ƙasar ke nema ruwa a jallo saboda hannu a har-haren 'yan ta'adda da ake kaiwa fararen hula a garuruwa da dama na ƙasar rahoton ya nuna cewa fitaccen jagoran ya rike manyan mukamai da suka hada da kwamandan ayyuka a kungiyar da ke neman kifar da gwamnati da kwacin mulki da kuma aiwatar da shari'ar musulunci rahoton ya ɗauki matakin kawar da hussein a matsayin wata babbar riba a yakin da gwamnati ke ci gaba da yi na yaƙi da ƙungiyar don kawo cikas ga tsarin shugabancinta ya kuma kara da cewa wannan aiki ya kuma nuna kwarin gwiwar gwamnatin tarayya na dawo da kwanciyar hankali tare da dakile ta'addanci a faɗin ƙasar a makon da ya gabata ne sojojin ƙasar somaliya da dakarun ƙungiyar tarayyar afirka suka sake samun cikakken iko da garin barire da ke yankin lowa shabele da ke kudancin ƙasar wanda a baya ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar al-shabab mai da'awar jihadi sama da dakarun tarayyar afirka dubu goma ne aka jibge a kasar amma duk da haka ana ci gaba da kai hare-hare na kungiyar al-shabab a ƙarshen watan yunin da ya gabata an kashe akalla sojojin uganda bakwai a wani artabu da suka yi da kungiyar al-shabab a wani gari da ke yankin lowa shabele ƙungiyar al-shabab ta ɗauki alhakin harin bam da ya kusan kaiwa ga ayarin shugaban ƙasar a harin ranar sha takwas ga watan maris tare da harba rokoki da dama a kusa da filin jirgin saman babban birnin ƙasar farkon watan afrilu a gefe guda kuma rahotanni sun bayyana cewa akalla mutane bakwai ne suka mutu a harin da 'yan ta'addan al-shabab suka kai a birnin magadishu fadar mulkin ƙasar somaliya akalla mutane bakwai ne suka mutu a wani hari da mayakan al-shabab suka kai kan wani gidan yari mai cike da tsaro da ke birnin magadishu babban birnin somaliya a makon da ya gabata kamar yadda majiyoyin tsaro suka tabbatar kungiyar ta ɗauki alhakin harin a gidan radiyonta na andalus kamfanin dillancin labaran kasar jamus ya nakalto majiyar tsaro na cewa wasu 'yan bindiga uku sun yi ta barin wuta a cikin gidan yarin na galkakuyo da ke kusa da fadar shugaban kasa a gundumar gondariye a birnin magadishu babban jami'in tsaro abdulhamid danjat ya ce an kashe mahara hudu a wani artabo da jami'an tsaron gidan yari ya kuma kara da cewa fursuna daya da jami'an tsaro biyu sun mutu wata babbar fashewa ta afko a babban birnin somaliya a ranar asabar da yamma sannan kuma an yi harbe-harbe a kusa da wata cibiyar leƙen asirin da ake yawan yi wa mayakan alshabab tambayoyi kamar yadda kamfanin dillancin labaran faransa ya ruwaito kamfanin dillancin labaran somaliya ya nakalto daga majiyoyin tsaro cewa jami'an tsaro sun dakile wani harin bazata da 'yan ta'addan al-shabab suka kaddamar a harkwatar birnin galkakuyo al-shabab da ya ta kwace iko da garuruwa da ƙauyuka da dama a ƙasar somaliya daga farkon wannan shekara sakamakon ci gaban da gwamnatin ƙasar ta samu a yakin neman zaɓenta a shekara ta 2022 zuwa 23 hukumomin kasar sun tabbatar da cewa ana ci gaba da gudanar da ayyukan tsaro akan 'yan kungiyar alshabab a yankuna daban-daban a wani bangare na kokarin kawar da ta'addanci da tabbatar da zaman lafiya a kasar gwamnati dai ta kwashe shekaru tana yaƙi da ƙungiyar al-shabab wanda aka kafa a farkon shekara ta 2004 kuma tana da alaƙa da ƙungiyar al-qaida ta yi kirarin kai harin bama-bamai da suka halaka fararen hula da sojoji da 'yan sanda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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka a garis ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar yadda kuka riga kuka sani, Isra'ila da kuma kungiyar Hamas ta Falastinawa na tattaunawa a Masar kan shirin zaman lafiya na Trump da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza. kasashen duniya da dama sun yi maraba da shirin na trump wanda ya gargaɗi isra'ilar da hamas su yi gaggawar cimma matsaya saboda abin da kan iya faruwa idan hakan ya gagara to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa Radio BOH da ke birnin Tehran, Iran. da farko sunana malam kabiru da ke mara dan gudu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar mamba na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar maraɗi to alhamdulillahi wannan yarjejeniya da ake shirin yi da hamas da isra'ila abinda za ni jawo hankalin hamas ta hankali wallahi isra'ila abinda take fata a sako mata wa'annan mutanen Tsakani na da allah ni abinda na yi nazari da an sako mata wa'annan mutane wannan yaki ba hwasa shi za ta yi ta riga ta yi alkawari nan dubara ce da shi da su da Trump ɗin da komi dubara ce saboda shi Netanyahu kenan 'yan kasar sun tada mai hankali a sako masu sauran mutane saboda shi ba Yahudi yana da wata akida daga kashe mutum guda ba Yahudi ƙara kashe musulmi dubu shi wannan bai hude ba matsalar shi bane ba saboda haka yanzu mutanen su ne suke so a sako musu da an sako musu mutanen su wannan yakin wallahi ba karewa zai ba ta yi hankali ta yi ka tsantsa ita Hamas na gode magana malam Kabiru daga nan Maradi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Murya jamhuriyar musulunci barkan ku da ake da fatan ma'aikatan ku kowa na lafiya na cin koshin lafiya. Mai magana Malam Bashir babban tasha layin difa da magaram. Ma'aji kuma mai bada shawara na kungiyar masu kira da sauran radio ta Afirka da shan da magaram. Eh hakika mun ji daɗi kuma mun nuna farin cikin mu game da wannan tattauna da ake yi a Masar tsakanin Isra'ila da Hamas. Muna fata Allah tabbatar da alheri Allah sa kuma hakan din ta dore. Duba da irin abubuwan da ke wakana na zubar da jini da kisan gilla da isra'ila take ma hamas a yankin gaza wannan abu ne mai ɓaci rai ko mai taɓa zuciya sosai muna fata allah sa wannan tattaunawar ta zamanto ita ce tattauna ta ƙarshe game da wannan rikici da ake yi a yankin gaza allah sa mu dace allah rufe asiri allah sa kuma duniya ta zamana lafiya saboda babban abun damuwa ne irin yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace da ake na a duniya yana ci mana rai kwarai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana malam bashir babban tasha layin da da magara alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dambare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar to lalle shiri dai yana da daɗi kuma mu muna ciki ni ina murna da za a yi shiri wanga amma fa allah ya sa shirin ya gummace shiri ba irin shirin ba wanda za a yi a tai a dawo shiri ya zama dawwamamme shirin da za a yi kuma Allah ya ba mu kwanciyar hankali cikin ƙasarmu da duk ƙasar musulmi duk ƙasar da take so ta da hankali ƙasashe Allah ka da su hanya kwantar hankali cikin ƙasashenmu mu kwanciyar hankali tana da daɗi an ba kwanciyar hankali fa bayyayi gaba dai gaba dai ƙasar mu ta Nijar AS Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke mu dama don tofa albarkacin baki mu musamman ma bangaren Isra'ila da Hamas dan tattauna bisa kan zaman lahiya. To babu abin da zamu ce sai dai mu fata Allah sa a tattauna bisa kan abin da zai amfani kasashe da ma kasashen nan guda biyu Isra'il da ita Hamas. Allah sa zaman da za a tattauna bisa kan amfanin kowa da kowa da zaman lahiya da kwanciyar hankali a kasashen mu na Afirka gabaki daya. Muna ma kowa fata alheri alheri kuma muna fatan wannan tattauna zai ta fahimtar juna ce da gane ma juna a kawo ƙarshen wannan rikice-rikice da ake muna godiya kuma mai magana mamman salisu wanda ake kiran shi don zaman shugaban na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar da magaram assalam sashen hausa jamhuriyar musulunci ta tehran ta farko dai mai magana abdullahi kela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke mu dama mana taho albarkacin bakin yawwa kuma dangance da wannan maudu'i wanda ra'ayinmu kan tattaunawa na sasanci ana so a kawo ƙarshen tsagaita wuta tsakanin isra'ila da gaza da 'yan ƙungiyar hamas nan to ra'ayina kuma a kan ƙasar amerika dangance da shugaban ƙasar amerika donald trump da yake yi musu barazana bai kamata ba a fito da ƙuduri na sasanci kuma a zan yi ma wani ɓangare barazana To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku inda a yau muke jin ta bakin ku game da soma tattaunawa tsakanin Isra'il da kuma kungiyar Hamas. A kasar Masar kan shirin zaman lafiya na shugaba Donald Trump na Amurka da nufin kawo karshen yakin Gaza. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barka ku da wani barka ku da wannan lokaci taron albarka. Hassan barka barka da yau barka da wannan lokaci yana maka fatan alkhairi farko dai suna na Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi mamba na masu kira da saurare dan gwagwarmaya a cikin wannan kafa ta wannan rado mai taron albarka. To na ji yarjejeniya da Hamas da Isra'ila suke so su cimma dangance da eh, kwato ma ita hamas yancinta dangance da wannan tantamnawa da ake shirin a yi to wallahi ni dai a nau ra'ayi a nau abin da na hanga dangance da wannan lamarin na hamas da isra'ila wallahi eh, musulmi su yi hatara ba Yahudi ba dan goyon baya ba ne don duk abin da za ka yi shi wallahi da ka a ce a rasa ba yahudi guda wallahi kare musulmi dubu su a ce sun kashe musulmi dubu don wannan abun dubara ce wallahi dubara ce kada wannan shugaban ƙasa hamas ya yarda da wannan lamarin in ya yarda wallahi yaudara ce ai su musulunci ne kawai suke mazagon ƙasa ba wani abu ne ba kenan idan kuka auna kuka gani idan da an ce muku an yi wannan yarjejeniya aka sako wannan mutanen nasu to sun samu kawa yaƙi ba tsaye da haifa za su yi su da ma gurin su dai a dai sako musu mutanen su to wallahi mu a kiran da muke musulmi mu ci gaba da addu'a Allah ya ɗaukaka wannan ƙasa Allah ya karya Isra'ila da Donald Trump da duka waɗanda magoya bayan su dan in ba karya su Allah ya ba wannan mutanen da bi izinin Allah sai sun gani abubuwan da ba shi ba kuma sannu ba ta hana zuwa insha Allah kuna tare da Ibrahim Shushana da ke garin Kasige Ure Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salam assalamu alaikum shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai suna na Usman Maidala nan gabasawa jihar da magaram cikin jamhuriyar ta Nijar diga na gaskiya ta hoto huska muna maraba da wanga tasanci eh, da ake so a samar tsakanin kungiyar Hamas da wato kasar Isra'ila sai dai kiran da muke yi ka aje a yi kitso da kwakwata ne duba da eh, kasar Amerika da kasar Isra'ila an samu na da suke kulla a wannan yaki da ake yi tsakanin su da ƙasar eh, Falasɗin. Sai dai ana kuma jan hankali da zamu yi ga su ƙasashen eh, Larabawa ya kamata eh, duk wani goyon baya da ya kamata a ce sun ba domin kafuwar ƙasar Isra'ila ko kuma domin kawo zaman lafiya ga wannan yanki na Gaza ya kamata a ce sun yi shi duba da al'umma da dama wanda suke yanayin yanki na Falasɗin sun tafi gudun hijira waɗansu su rasa rayukansu abin tausayi hakan ya kamata a ce waɗansu ƙasashe kuma sun zaba ido sun gani duka kashen da ake wa waɗannan kasashe wanda hakan ba jin daɗin shi muke ba da ƙarshe nake cewa suna na usman mai tsala goshari nan sawa jihar da magaram cikin da ta nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio ta hirar muna muku fata alkhairi mamman barka kuna magana da halilu musa daga maraɗin allon tsoho a jamhuriyar nijar to muna godiya da kuke bamu dama mu bayyana ra'ayinmu to akan ra'ayina a wannan tsagaita wuta da za a yi izira da ita da hamas ko kuma a takaice ka ce trump zai tsagaita wuta da shi da hamas ko kuma ka ce amurka domin isra'ila ba ta isa ta yanki abu ba dole sai da yawon amurka domin ni a mahangata ma izira ba ƙasa ba ce ba kawai wata runduna ce ta kota kwana ta zalunci gama duniya kudundune amurka ta ashe a tsakiyar kasashen larabawa da wannan teku na tsakanin syria da misira amurka ta ayyuta domin biyan bukatunta da sa ido a tsakanin kasashen larabawa da yadda za a dinga sace dukiyoyinsu yadda za a dinga shirya musu kudin gulanci amma isra ba kasa ba ce ba wani yanki ne wanda ake shirya kudin gulanci na duniya ga baki daya Assalamu alaikum wa rahmatulah wa Sashen Hausa na murya eh, musulunci ta Iran. Mai magana Alhaji Alhassan yadi wanda an kai sani da Alhassan Tayar daga nan garin filin gishin Hatalibiyar a Jamfore Niger. To mu muna marhaba da wannan tattamna ta tsakanin Israel da Falasinawa saboda dai mun shi manya sun ce duk irin yadda aka yi wuta aka yi wuta sai dai an koma tabul guda an zamna eh, an samu shiryawa game da matsalar da ake cikinta amma mu abin da ba mu bukata ba eh, a rufe kura da fata akuya a yaudari musulmi wannan shi ne ba mu amince da shi amma tattaunawa sasantawa in dai ta gaskiya ta wadda ba yaudara to insha Allah muna goyon bayan ta asara wadda muka yi bangaren mu na musulmi Allah yana shaida kuma Allah zai iya muna Trump inda gaskiya yake zai ka karshen wannan yakin Allah ya kama mai in kuma yaudara ta Allah ya shi Allah na gani Sashen Hausa na gidan radio jawarar Musulunci Tehran. Suna na mai magana samun suke dan mutane mace baran Jihohar Nijar. asabar ka ina maka fatari dangance da wannan dama da ka da ta mai ra'ayi da gare mu a bisa wannan tattaunawa da za a yi tsakanin eh, Trump da Isra'ila da Hamas. to alhamdulillah kusan kullum mu musulmi muna zato na alheri amma dai mu abin da muke so mu tuna mu kuma yan uwa musulmi na farko dai kullum tsari na ina jin dama yan uwa mu koma ga Allah idan muka yi tsoron Allah ga dukkan al'amuran mu to Allah yana madakata na tare da mu da izinin Allah idan muka bar Allah Allah zai bar mu bar mu da kanmu da mu. Eh, ita wannan ƙasar eh, Palestine ko kuma ƙasar Isra'ila kusan halakaka ƙasa ce aka yi don a halakar da al'umma musulmi wanda ita Amerika tana alfahari da wannan ƙasa domin take tattala mata yaƙi na cin nasara ga musulmin duniya a takaice dai abin da ke so a nan fatanmu da roƙonmu Allah shi ya musulmi gaba kuma Allah ba eh, Hamas nasara akan waɗannan kafirai duka duk abin su kulla na makirci Allah mai zama musu su amma dai a yatara wannan shi shawara ta. To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agarsi da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.